ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa da Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da malam Hamisu Hamisu Haruna malamin koyar da turanci a jami'ar alƙalam da ke jihar Katsina a lokacin wata ziyara da ya kai Amurka. A yau za mu kawo ƙarshen wannan hira da abokin aiki na Sarfilu Hashim ya yi da shi a lokacin cikin waccan ziyara ta ƙasar amurka ga dai yadda hirar ta ƙarasa tare da malam hamisu saboda wani lokacin zaka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗi ajinsa to kafin ma ka shiga ana ce ma in ka shiga zaka faɗi ajinsa kaga an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan daki na koyon karatunsa wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions mm. ma'ana universities and colleges of education mm. wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mm. mu canja tsarin yanayin koyarwar mu kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya ba ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai kwas ina yana da wahala duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa kwas yana da wahala so daga nan ka riga ka gama kilin moral ɗinsa ba wani abu da zai iya saboda kawai ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi mm. akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex from non to unknown wato daga babu komai zuwa a samu wani abu sannan kuma daga abu mai sauki zuwa abu mai wahala mm-hmm. so duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan kwas ɗin kwas ne mai sauki kuma ni ɗin da kuka gani na zo ne don mu koya tare ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin akwai abin da muke kira da suna inclusiveness ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin to yanzu kamar almasali da amurka ta kawo kunan ta zaƙulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar. Me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida? Ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka kuma gida abin da ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya. To, alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo idan ka koya abu yana da bukata ka koyar da shi mm. so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course kamar yadda akwai da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawansu za su iya shiganta manhajar ta waya ce kenan manhajar ta ce da ake downloading yawa da ake downloading mm. so saboda haka muna so mai amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration is open kamar yadda muka ɗaba is massive because it accommodates mm. mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani da ita wajen wayar da kan su kansu malaman turanci. akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da ƙudurin ko ina da ƙudurin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a faɗin mm. Najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kadai mm. yawwa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin intanet idan yanzu idan na ce workshop kaɗai zan yi iya mutanen watakila iya mutanen Kano kaɗai zan iya amfanarwa mm. ko iya mutanen katsina kaɗai za su iya amfana da wannan ko kuma iya su ma mm. a jihar iya mutanen da suka zo su kaɗai za su iya amfana amma lokacin da ka buɗe abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja waɗanda mutane za su shigo to zai zamanto kowa zai amfana sannan a wannan project ɗin ba wai iya Najeriya ne kaɗai za su yi ba domin group ne aka yi grupin dinmu sannan a group din mu bakwai ne a cikin mu bakwai din na akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela daga kasashe daban-daban daga Europe daga Asia so kaga wannan interaction yawa mm. sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake da suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa daga bangaren Nigeria muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda yadda ya kamata su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context ɗin nasu ta nan za a zamanto an haɗa kai kuma an ƙara samun bunƙasa na experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne da idan ka koyar da malami to kamar ka koyar da al'umma ne domin shi hmm. wannan malamin shi zai koma ya koyar da ɗalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa ɗalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna ta fama da ɗalibi sai sun matsa masa ya karatu mm-hmm. yanzu da kansa ɗalibi idan ya koma gida yaron zai yi karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shi ne ya zo na ɗaya gana ta ta ƙarshe da zan yi shine ina godiya ga jami'a ta wato alƙalam university katsina gani da gudunmawar da suke bani domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karɓarsa amma duk lokacin na zo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa sannan da bani support ta ɓangarori daban-daban mm. yau goyon baya ta ɓangarori daban-daban domin shi ne yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake son gabatar sannan babba mafi mahimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na Amerika wanda yake a Abuja. Mm, ofishin jakadancin mm. Amurka. da Fatima Umar wanda su ita ce ta yi ta ƙoƙari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canja koyarwa sannan kuma da ita kanta ƙungiya amerika baki ɗaya muna godiya muna fatan allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi masha allah mun gode ni ne da godiya masu sauraro a nan ne kuma hirar da muka yi da malam hamisu hamisu malamin turanci a jami'ar alƙalam da ke jihar katsina da kawo ƙarshe, sai baku na gaba inda za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin sarfilo hashim gumal da kuma bakon namu malam hamisu hamisu haruna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolly ladies gresham babin girshi ke ci a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa